A Najeriya bayan da aka cika kwanaki 600 da sace 'yan matan nan na Chibok daga jihar Borno, kungiyar nan mai fafutukar gano su tare da wasu daga cikin iyayen waɗannan 'yan matan sun gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bayan da suka yi zanga-zanga a cikin garin Abuja domin tunawa da wannan ranar da kuma nuna juyayinsu, har yanzu ba a gano 'yan matan ba. a wurin ganawar da shugaban kasa bayan da ya ba su tabbacin cewa yana kwana ya tashi da zancen 'yan matan nan a zuciyarsa shugaba muhammadu buhari ya ba su tabbacin cewa ana yin duk abin da ya kamata domin a gano 'yan matan nan inda suke domin tabbatar da cewa an yi duk abin da ya kamata domin a gano 'yan matan nan amma fa ba zai iya ba su tabbacin cewa an san inda suke ba a yanzu kamar yadda kakakin shugaban kasan malam garba shehu yake bayyana mun a filar da na yi da shi bayan ganawar a abuja amma zancen tabbaci ya ce ya ce a'a tabbas zai dawo da su ko ga inda suke ya sake jaddada cewa shi ba zai yi ƙarya don daɗaɗa wa kowa ba ina yaran nan suke bai sani ba tare da duk aka gaya masa aka ce ga inda suke mayaka na Najeriya suna nan a shirye suke ta sama ta ruwa ta kasa duk inda ake za su iya zuwa su je su ceto su su dawo da su ga iyayensu amma in ba har an samu wannan cikakken bayani a inda suke ba shi ba zai iya cewa ga inda suke ba to tuni ya ce ya ba da umarnin cewa a kafa kwamiti domin ya binciki yadda tun farko ma aka sace yaren nan me ya dangantakar kawo wannan kwamiti da maganar gano inda 'ya'yan cibok ɗin suke wato aka aka samu shi ne baiwa shugaban kasa shawara akan tsaro general munguno wanda yake bincike akan abubuwan da suka gudana a bangaren tsaro na kasa gaba daya dama yana da yana ta bin shugaban kasa cewa wannan bincike ya kamata a yi shi me yasa ya ce a wannan bincike shi mai ba shugaban kasa shawara akan tsaro mai wa akwai abubuwa da yake gani da suka shafi wannan harka ta cibok da tsaro gaba daya da ni? da sauran jama'a ba kan yi miki ba yana da wannan bukata aka samu aka ci su kuma wayannan iyaye da suka zo ko da aka gama wannan taro wasu su sai suka ce don Allah suna son a kebe da su gefe guda a yi tattaunawa kuma sun zo da magana da zargi iri daban-daban a cikinsu akwai ce su masu cewa su sun san masu hannu a sace 'ya'yansu su sun san wane da wane yayi kaza bai yi kaza ba sun san me yasa aka ce an yi kaza ne yasa ba a yi kaza ba a makarantar a bangaren ma'aikatan tsaro sojoji masu gadi a wuri kaza ina suke ranar duk irin waɗannan zarge-zarge sun yi su da yawa to kaga babu wata dama da ta wuce cewa a buɗe bincike domin a samu cikakken bayani akan shin yaya abin nan ya taso ya aka yi aka yi shi kuma da aka yi din matsalar ta samu me aka yi ne ya biyo baya wanda yake aikinsa ya yi aikinsa daidai ko kuma a'a ya saba bai yi aikinsa ba gwamnati tana so ta gane wa abubuwa To menene fahimtar ka manufar gano waɗannan abubuwan shin zai taimaka wurin gano 'ya'yan nan koko ana so a kare gaba ne domin kada irin haka ta sake faruwa? Duka bin ah, idan har akwai wanda yake tutiya da cewa ya san inda yaran nan suke kaga dama ta fito wata kila akwai bukatar da yake da ita ko bi a kare lafiyarsa a bashi tsaro don kada ya fito ya magana gwamnati za ta ta iya yin irin wayannan abubuwa eh tabbas kuma ai idan har bayan wannan kuma aka ce Najeriya ba a yi gini an kawo tsaro kasashen mu da kananan hukumomi da jihohin nan duka an kyautata tsaro don kare lafiyar jama'a ba ai ba ci ribar komai ba in dai har gobe ma za a sake kashi a sake irin wannan kasa malam garba shehu kenan kakakin shugaban kasa Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi Abuja bayan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da wakilan iyayen 'yan Chibok wanda aka sace kwanaki 600 da suka wuce a Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.